gaba da fafata da ake a gasar Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 20. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough ta yi canjar da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City inda ta tashi babu. Everton kuwa ta samu nasarar dokin Southampton ne da ci uku da ɗaya yayin da Manchester City ta samu nasara a kan Burnley da ci biyu da ɗaya. Sunderland kuwa ta tashi biyu da biyu tsakaninta da Liverpool yayin da West Bromwich ta lallasa Hull City da ci uku da ɗaya. West Ham kuwa ta ta kashi a hannun Manchester United ne da ci biyu da baku. A saman teburin na Premier League ko kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ita take jan ragama a wasa sha tara da ta yi inda take da maki arba'in da tara. Liverpool tana mataki na biyu ne da maki arba'in da hudu Manchester City tana mataki na uku da maki arba'in da biyu a ƙasan teburi kuwa sunderland tana mataki na sha takwas ne da maki sha biyar yayin da all city take mataki na sha tara da maki sha uku one city ko tana mataki na ashirin ne da maki sha biyu a yau kuma za a ci gaba da fafata a gasar premier inda kungiyar kwallon kafa ta mun za ta karbi bakuncin arsenal da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon nigeria christian palace ko don fafata da swansea yayin da stock city don karɓi cikin watford misalin karfe tara na dare agogon najeriya niger kamaru da chad ba huta lafiya